This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida da ishirin da biyu da sittin kuna kuma iya sauraron shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar. ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da kuma dalol fm muryar arewa ko ku saurare mu yanzu hakan nan kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu mu Assalamu alaikum yanzu ma dai ta kunce Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da Kabiru Fage da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wannan hantsi da watan kunanan lahiya. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji rahotanni biyu ɗaya daga Abuja da kuma jihar Niger akan maniyatan da aka sake korawa gida Najeriya za ku ji dalili. Game da wannan batu na sake mai da wasu maniyatan Najeriya gida za ku ji tattaunawa Halima Jumrau da wakilin mai Ibrahim Abdulaziz wanda ke Madina yanzu haka. Sani Aliyu dan dawo kuma zai taya ku shakatawa da wata waƙar shi. Sannan Shayabu Mani ya gabatar muku da sharhin jaridun kasar jamhuriyar Nijar. Kamar kullum za mu ƙarasa da ra'ayi daga bakin mai shi, to amma da harko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. Rahotanni daga Georgia na cewa sassa biyu da ke takara zaɓen majalisar dokokin ƙasar Georgia suna ya kirarin samun nasara duk da cewa ya zuwa yanzu ba a kammala bayyana cikakken sakamakon zaben ba don siyasar da ke samun goyon bayan rasha kuma tajiri dan kasuwa bizina ivan sibili wanda ke takara karkashin inuwar jam'iyyar georgian dream yana karawa ne tare da dan takarar jam'iyya da shugaban georgia ke yi wa jagoranci ta united national a zaben majalisar dokokin sakamakon jin ra'ayin masu kada kuri'a ya nuna jam'iyyar georgian dream ce ke sahun gaba amma a yawan rabin ƙuri'u da aka kada sai da gefe guda kuma shugaba shaspili ya ce jam'iyyarsa ta unm ce ta samu nasara a rumfunan zaben da mafi yawan 'yan georgia suka je suka jefa ƙuri'unsu duk da rashin samun cikakken sakamakon zaben na majalisar dokokin georgia an ga dubban magoya bayan jam'iyyar hamayyar georgia sun haɗu a kan tituna suna munna a tbilisi a daren jiya litinin a jiya litinin zauren taron majalisar ɗinkin duniya ya kawo ƙarshen muhawarar shekara-shekara da shugabannin ƙasa da ƙasa ke yi game da ci gaban da ake samu a ƙoƙarin kau da matsalolin da ke addabar ƙasashen su batun rikicin siriya da ƙoƙarin mallakar makamin nukiliyar ƙasar iran da kuma ƙoƙarin tura sojin kiyaye zaman lahiya na ƙasa da ƙasa zuwa ƙasar mali ne suka hi ɗaukan hankulan masu jawabi. Shugaban Amurka Barack Obama na daga cikin shugabannin da suka fara yi zaman taron jawabi, inda ya kiran da a kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci a ƙasa da ƙasa. Shi kuwa Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ƙoƙarta jan hankulan shugabannin ƙasa da ƙasa ne akan batun hatsarin da ke tattare da barin ƙasar Iran ta mallaki makamin nukiliya. sai dai shugaban iran mahmud ahmadinejad ya yi nashi jawabin ne kan cin zalin da manyan kasashen duniya ke ma kasashe masu tasowa ya kuma musanta zargin da isra'ila ke yi na cewa iran tana shirin kera makaman nukiliya to daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ake sauraron labarin nan sabon rahoton da majalisar ɗinkin duniya ta bayar kan halin da ake ciki a ƙasar somaliya ya nuna rashin gamsuwa da irin halin zaman rayuwar matasa musamman ma mata kuma rahoton ya yi kira da a gaggauta ɗaukan matakan farfaɗo da tsarin tattalin arzikin ƙasar da bunƙasa al'adu da aka gada domin maido da tarbiyya ta kwarai rahoton na majalisar ɗinkin duniya na shekara ta 2012 da ke bayanin halin zaman rayuwa a luma somaliya da kuma ayyukan kare haƙƙin bil'adama ya yi bayanin cewa rashin aikin yi ya fi addabar matasa 'yan shekaru talatin kuma yawan su ya hau da sama da kashi 67 daga cikin ɗari kazalika rahoton na majalisar ɗinkin duniya ya yi bayanin cewar kashi 60 daga cikin 100 na yawan matasan ƙasar somaliya yanzu haka na da niyyar barin ƙasar zuwa wata ƙasa da suke ganin za su samu ayyukan yi rahoton ya jeranta somaliya a zaman ita ce ta biyu da ke bin kasar afghanistan akan ɗaukan matakan takurawa 'yancin mata da takura masu da rashin kulawa da kiwon lafiyarsu ballantana kuma batun basu ayyukan yi Ƙungiyar neman canji a Siriya ta ba da rahoton cewa jiragen saman yakin gwamnatin Siriya sun kai har-haren bam kan garin Salkin da ke arewacin kan iyaka da ƙasar Turkiyya. Mutane 21 ne suka halaka ana kuma ci gaba da gwabza hada tsakanin mayakan 'yan tawaye da sojin gwamnatin Siriya a tsohon birnin Aleppo. Ƙungiyar 'yan tawayen Siriya ta biyu kuma ta hidda rahoton da ke cewa jiragen saman yakin Siriya sun kuma kai wasu hare-haren da suka kashe mutane talatin a wasu sassan da ake hwahwatawa. Babu wata kafa mai zaman kanta da ta tabbatar da sahihancin waɗannan rahotanni na ƙungiyoyin guda biyu. Labaran duniya kenan aka saurara. hukumomin kasar saudiya sun ƙara mai da wasu maniyatan najeriya gida ga nasiru adamu kaya da cikakken rahoto. zuwa yanzu alhazai mata 52 aka jiyo da su daga jidda a sabon babi na biyu na jigilar alhazai bayan takaddamar rashin muharrami waɗannan mata na cikin alhazai kusan dubu bakwai ne da suka yi nasarar shiga saudi arabia wannan karon inda zuwa yanzu kimanin alhazai dubu talatin da biyu ne na najeriya ke ibada su wa imma a makka ko madina Menene dalilin dawo da wasu alhazan ne a wannan karo? Ita ce tambayar da na wa jami'in labarun hukumar Obamana. Ba wai matsalar maganar maharam kaɗai ba ne, akwai maganar visa, akwai kuma maganar insu passport ɗinsu na da ɗan matsala. A wanda muke maza maza muka dawo da su saboda takardunsu na da ɗan matsaloli kuma muna fatan matsalolin ba masu yawa ne za a gyara su koma waɗannan alhazai da aka dawo da su 'yan wace shiya ne akwai alhazan kebbi akwai alhazan niger akwai kuma alhazan kaduna yanzu idan namiji ya je ko kuma ta mace ta je ya za ta ta gabatar da muharraminta a gane wannan shine muharraminta kafin a bari ta wuce a yanzu ina ake ga muharrami ga mata nan dab da dab ake duba fasfunansu akwai kuma inda muke haɗa su kamar su uku biyar haka su je kuma a samu su stamfi su tsallaka su ci gaba da aikin ibadarsu yadda muke da ba wani abin da ya canja kai dai wannan karin dai sun tsananta magana cewa sai kowace mata ta nuna muharraminta yadda muke yanzu muna tabbatar da cewa kowace hukumar alazai ta kasa inda ta sa jira alazanta cikin jirgi ta tabbatar cewa kowace mata na da muharraminta Shugaban hukumar alhazan Muhammadu Musa Bello ya ba da tabbacin bin diddigin dukkan alhazai mata da aka dawo da su don shirin mayar da su saudiya tunda mutanen na a saudiya suka ce mana ga abun da suke bukata kuma suka cewa wasu cikin yan uwanmu mata iyayenmu mata kannenmu mata da matayenmu cewa suna da illa da aka gani cewa cikin yadda aka tsara takardunsu la'alla yanda safaran ah, saudiya a najeriya suka donkala musu visa akan passport tunda suka ce akwai illa hakki ne mu kuma a matsayinmu na hukuma mu tabbata kafin kowace hajiya da ta yi niyya kafin ta bar kasar na a tabbata takardunta sun zama daidai don kuma zai zama abu ne mai takaici a ce an sake shiga saudiya da jirgi a ce an tsaye da wasu sun wuce an hana wasu wucewa kuma wasu aka sa suka wuce musamman ma alhazan nan mata da suka dawo suna kuka su share hawayensu in Allah ya dade za su samu damar yin wannan aiki. Biznillahi ta'ala kuma ina roƙon jama'a su mana addu'a irin wannan masifa da ya same mu game da wannan al'amari Allah ya sa kare ya sake faruwa kuma Allah ya sa waɗannan insha Allah duk wanda Allah ya kira ta cewa za ta yi aikin haji Allah ya tabbatar mata da wannan haji kuma ta je ta dawo lafiya insha Allah. Za a rufe filin jirgin saman Jidda ranar 20 ga watan nan. Nasiru Adamu Hikaya, murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To wannan mataki na hukumomin kasar Saudiya bai yi ma gwamnatin jihar Naija daɗi ba. Kamar yadda za ku ji bayani daga bakin kwamishinan ma'aikatar kula da harkokin addinai na jihar Alhaji Shehu Haruna a tattauna wasu da wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari. A zahirin gaskiya kan kan ba mu ji abin da ya faru ba. Amma abin sa faru saboda su wani aka su sun wuce kurin suka basu amma yanzu wata kan every steps a mai da su immediately wato kuna ganin ba zai shafi aikin hajjin su ko alama da a goyin amma yanzu ganin haka ta faru wani mataki kuke dauka a nan na ganin ba a samu sake samun irin wannan matsalar ba already mun ga mun yi constitution committee verification committee kama aje ko ina za mu yi an sa verification committee wanda yake every lady will be attached to haram kuma an ba su eh, training matan da aka dawo da su a nan jihar Niger sun yi wa manema labarai batan dabo amma shugaban hukumar alhazan na jihar Niger Alhaji Mamman Muhammad ya tabbatar da dawowarsu. Gaskiya ne an dawo da cikin alhazai 461 makutuwa jirgin farko an samu mata takwas da sunayen da aka rubuta na muharram muharram bai dace da sunan da ke fasfa na muharram ɗin sosai ba saboda haka suka dawo kamar alal misali akwai wanda an ce suna na uku da ke sunan muharram dinta na ukun nan ba nuna shi a cikin visa nata ba amma suna na farko da na biyu sun yi daidai amma na ukun da yake ba a sa ba samsam shi ne yasa aka dawo da irin wannan irin wannan an samu amsha Allah muna nan za a yi kokarin a je ba a yi gyaran da ya kamata a yi don su samu su koma za mu wuce da visa passport musu a yi gyara da fatan za mu samu nasara insha Allah bayanan da na samu dai ya nuna cewa ɗaya daga cikin matan takwas an sake komawa da ita a sakamakon sama mata wani muharramin mustapha nasiru batsari muryar amurka daga mina a najeriya to duk dai game da wannan batu na mai da maniyyatan najeriya gida halima jumrai ta tuntubi mu ibrahim abdulaziz wanda ke birnin madina yanzu haka don mu ji ko hukumomin saudiyya. sun yi wani bayani game da wannan mataki da suka ɗauka bayan jituwar da aka cimma da hukumomin najeriya sai ya ce eh lalle kuwa hajja kamar yadda kisa kuma kamar yadda sauran abokan aiki na wato wakilanmu na najeriya suka kara ma tabbatar kan catuni aka sake iza kiyar wasu maneta daga najeriya ko kuma yan najeriya daga nan mm, a ƙasa mai tsaki wato saudi arabia wanda kuma hakan bai rasa nasaba da a kasa kasa da su hukumomin saudiya suka yi na cewa duk da cewa an cimma ko kuma an kusa cimma yarjejeniya na cewa ba za a maida su sun ce a ah, su fa suna kan bakansu na cewa duk wani maniyaci ko kuma maniyaci yadda ba ta cika ka'idun da suka gindaya ba to da wuya su sallake tsiradi wannan ne ma ya sa ake cigaba da mai da wasu wasu ana mai da su ne sakamakon samun su da irin magungunan da ko kuma abubuwan da su hukumomin saudiya suka hana wasu kuma an da su ne sakamakon kasa cika ka'idojin da su hukumomin suka sa shi kansa kakakin hukumar kula da kyautata jin daɗin aikin haji na kasar saudiyar wato hatim kadi an ya fito a kafafen yada labaran kasar yana kare muradun ko kuma a manufofin da ya sa su kansu hukumin saudiya suka ɗauki wannan mataki suka inda bai kan cewa ba wannan ne na farko ba suke gargadin kasashe na cewa muddin da za a zo ake cika ka'idodin da suka gindaya shi kansa jakarar najeriya da ke nan kasar saudi arabia wato ambasada alhaji abubakar shehu bono wanda ya tabbatar min da cewa yanzu yanzu haka an yi jigilar mani ta kusan dubu talatin wato an kusa cima rabi ya ce wannan abin na fa bakanta musu ganin kan cewa a duk da gargadin da ake ta yi wasu hukumomi musamman a najeriya daga ƙananan hukumomi sun kasu dan gyara waɗannan takardun da ya kamata a gyara wanda idan aka zo nan ba za a samu matsala ba jiragen najeriya sun yi sawu kusan fiye da hamsin da biyar na jigilar maneta da tabbatar da cewa insha Allah inda aka ci gaba da wannan aiki ta yi a cimma wa'adi wato kafin da ranar ashirin ga wannan wata da muke cikin na oktoba ranar da za a rufe filin saukan jiragen sama watakila a kammala yabo su maniyatar na san hajji zaki suke tambaye ni batun to ya su maniyata suke da kuma halin suke ciki a nan wato rukunin farko da na biyu kusan a iya cewa don sun kammala ayyukan ibada na nan da ya kamata na ziyarce-ziyarce da wasu addu'o'i da aka saba yi idan aka zo aikin haji tuni wasu su sun tafi ko kuma sun harami wasu su sun iso makka inda su gudanar da umra wani abun takaici kuma shine duk da irin wannan gargadi da wannan dambarwa da ke tsakani har yanzu ana samun mata da ke bacewa domin wasu sun ce bace wasu kuma suna ganin kamar kan cewa boyewa suke misali a jihar katsina an samu matan da aka ce sun ɓace domin jiya nan akwai maneta daga jihar katsina suka zo suka tuntuɓe mu na kan cewa suna cikiyar wasu maneta da suka bada misali akwai wata da ake kira binta yusuf da karamar hukumar ɓaure suka bayyana kan cewa kusan kwanaki biyar kenan ba a ganta ba to kin halin da ake ciki sannan a can bangaren hukumar ko kuma hukumar da ta kyautata jin daɗin alazan Najeriya wato Haji Mission Commission can ma al'amura suna tafiya yadda ya kamata kamar yadda shi kansa babban coordinator na wannan sashe Dr. Bello Tambuwal da kuma a wani babban malami da ke wajen Sheikh Adamu Idoko suka bayyana mana kan cewa alhamdulahi maniyatan Najeriya dai ba wani matsala ko da yake kamar yadda aka saba ko canjin yanayi Eh, in banda da wannan cutuka sai kuma ɗaiɗaikun da ake samu amma duka bai ta kara ya karya abu da cewa dai ba a samu eh, wani abin da ake kira turmutsi ba ko kuma wani lamari da kan iya jawo asar rayuka da yawa. Yawa Ibrahim Abdulaziz ka yi bayanin cewa daga cikin waɗanda aka iza su zuwa Najeriya akwai waɗanda aka samu da waɗansu haramtattun magunguna a nan. Amma a cikin bayanin da wakilanmu suka aiko mana ko ɗaya babu wannan magana magana ce dai ta muharramai da kuma magana wasu kurakurai a cikin fasfo ɗinsu ko kuma bizarsu. eh to kamar su yadda su hukumomin saudiya suke bayyana shi ne kan cewa akwai irin magungunan nan kamar na wanda ake mun fi sani a can gida najeriya da ake kira china sun ce sun sami wasu su da shi to amma akasari a wai wannan duba da suna sawa ba wannan na da ɗaya daga cikin dalilin da su suka bayyana suka mai da wasu wasu kuma sun bayyana ne batun magana na muharaman nan kan cewa har yanzu ba a gyara ba Ibrahim Abdulaziz kenan wakilinmu da ke Madina yanzu haka a tattauna wadda na yi da shi. To ka mu ci gaba ga Sani Aliyu dawo zai taya ku shakatawa da wakar Yariman Zazzau. Miniru ɗan sarki ja faru barin watan ‘yan sarki kake. sauka. Akwai alamun sai kare ka zama ishara kai ta gwada wani wata ɗan sarki kai. Maniru ɗan sarki faru wani wata ɗan sarki kai. Wani wata shakan lawa miniru ito gaban maƙiyanka su ganka. Ko sun ga ɗan zaki me su kai. ta sha kallo miniru hito tsaya gaban makiyanka. Kwason ga ɗan laki me zo kai warin watan ya zarki kai maniru ɗan zarki ya waro Mamman miniru akwai kyan shi. Ko daga mulki ka sani Mamman miniru akwai kyan shi. wurin. Cewa na zo yana Ko a gida na in kalle ga mutum dubu kaka samu Balu da Buhari sadauki ɗan jabar baban jabar. Oban o ba Aisha ɗan Amina to baban Sulebarin watan yan sarki kaki maniro ɗan sarki jafaru wani. Oban Alu da Buhari sadauki ɗan jabar. baban jafar maliya uban aisha ta amina tuba baban sulefarin watan yan sarki kaki kaniru dan sarki jafaru mijin hadiza mijin zainabu na ya zaki to madalla kuna sauraron shirye-shiryen nan ne daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu ga shi abu mani da sharhin jaridun ƙasar jamhuriyar Nijar. takaitaccen shirin jaridun zai soma da jaridar la renaissance inda ta labarto cewa ga wata magana da ta shahi abin alfanu ga dukkan 'yan ƙasa inda shugaba muhammadu isufu ya taɓo maganar matsalar ƙasar mali ga ƙarancin abinci a yankin sahel ga cutuka sun hada mutane irin su polio tamuwa sida da dai sauransu duka albarkacin halarta wani babban taro na ƙasashe a amurka wata alama ce ƙungiyoyi masu wanda shunin duniya tallafawa jamhuriyar nijar don ganin ƙoƙarin da jamhuriyar ta ta bakwai kenan tana yi kungiyar an da ta kare haƙƙin bil'adama ta kira taron manema labarai akan matakan tsaro da suka tabarbare a jihar tallaberi ga rikicin ƙasar libya da sauran ƙasashen laraba ga kuma ƙasar amurka bisa ga sukar addinin islama in ji jaridar la renaissance jaridar la renaissance ta sake bado labarin cewa ƙasar china ta taimakawa jamhuriyar niger da miliyan 146.5 da rabi kudaden sifa inda ta kasafa su ta miƙa miliyan 86.5 da abinci na kwatankwacin miliyan 60 kudaden sifa a fadar le republican hankalin talakawa ya fara dawa wuri guda duka farashin kayayyakin abinci ya sauko sabilin talakawa sun fara morewa bakinsu da sabuwar cimaka dangin haci wake dawa da masara gashi kuma gwamnati ta kokarin taimakawa da abinci a farashi mai rangwame yayin da mata kai ga raba ma talakawan har ya zuwa kyauta a jaridar le republican ta dirda da cewa gwamnati ta sakami ga jami'an kwasam na ƙasa kawo kuɗaɗe ga aljihun gwamnati kamar yadda ministan kuɗi na ƙasa bayyana cewa domin koyi da sauran ƙasashen kauta ganin matsalar da aka fuskanta kwanakin baya ya sa tsige babban darakta na jami'an kwastan na ƙasa tare da mataimakinsa a wani mataki na ladda da tarawa gwamnati wannan karo ta shirya ɗalibai za su koma kan azuzuwansu tun lokacin da ta yi ta gudan ranaku sabila matakan da ta ɗauka a adilan sabke mutanen da ambaliyar ruwa ta rutsa da su a cikin makarantu ga su kuma mutanen suna sun kashe kunnuwa don jin in gwamnati ta cika alkawalin ta ɗauka na samu su wuraren zama. Shaimani, Mani, Amurka daga Maradi, Shamhuriyar Nishar. Yanzu ga ra'ayi daga bakin mai shi. Assalamu alaikum. Mai magana Amadi na mai fati ko fattasha je ga Kebe Sitin Najeriya. Lalle muna murna da cikakki Najeriya shekara hamsin da biyu da samun yancin kai. Amma babban murnar mu ita ce. don Allah na mari da kai da Jonathan da sauran mukarabban masu shari'a ku taimaka ku saki Hanza Al-Mustapha. Assalamu alaikum sunana Zaidu Bala Kowa sabuwa birnin Kebbi shugaban kungiyar murya talaka na Allah sarki ga buki amma babu zanen ɗaura. Yau mu Najeriya ta cika shekara hamsin da biyu da samun 'yancin kai amma mahukuntan najeriya sun kasa hitowa su yi murnar wannan rana saboda gurɓacewar tsaro sa'annan yau a halin yanzu ƙasarmu najeriya kullum gara da yau sa'annan najeriya komina na kullum yiwa ya shiga saboda cin hanci da rashawa da rashin bin doka da oda yau duk kasashen da sun ka samu incin kai tare da najeriya sun wa ƙasarmu najeriya kyautin kau da fatan Allah Ubangiji ya ba mu shugabanni na gari adalai masu kishin talakawan Najeriya yau abin kunya ko keken kwarewa ba ya kerawa a Najeriya. sa'annan yau abin kunya ko zaben kansila na kwarai ya gudanar su a ƙasar mu Najeriya kai Allah shi wadan naka lalace mai magana shugaban kungiyar mure talaka na ƙasa zai duba lafowa sabuwar birnin kebbi jihar kebbi tarayyar Najeriya. Assalamu alaikum sashi Abdul Mai Amurka. sunana abdulkir jola musa barba jihar sokoto na najeriya a gaskiya biri ya kamata mutum idan da hukumomin alhazan najeriya da hukumomin sajiya suka yi ya nuna ba matsalar muhalli kaɗai ɗaya wacce akwai lauje cikin naɗi da fatan shugabanni za su tsoron allah su bayyana mana gaskiyar abin da ke tsakanin su da su da ƙasar saudiya na goye kwarai suna na abdulkir jola musa farba daga jihar sokoto na najeriya Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. mai magana kwamaran bishir dauda sabo unguwa katsina babban magatakar da kungiyar murya talakawan najeriya yana cigiya wasu 'yan majalisa ne waɗanda ke wakiltar katsina ta tsakiya da ɗan majalisar dattawa kwamarat abubakar sadiq yar aduwa wanda ke wakiltar majalisar dattawa ta katsina ta tsakiya da kuma sheikh umar ɗan majalisa mai wakiltar katsina ta tsakiya a majalisar dokoki ta tarayyar najeriya muna cigiyar su domin ba san inda suke ba domin abin da muka tura ku a majalisa ba ku shi ba shi kuke yi ba ku sani cewa zaɓe zai zo kuma mu al'ummar jihar katsina muna da ƙarfin da za mu iya zaɓen mutane kuma muna da ƙarfin da za mu iya canza su idan lokacin zaɓe ya zo kuma mu muna da wayan mun san abin da muke yi domin tun da kotu ta soke wancan zaben aka ce ku ne kuka je mu mu ga bambanci tsakanin ku da waɗancan na jam'iyyar pdp waɗanda guguwar sauyi ta ce da su saboda haka muna ba ku shawara cewa ku shiga taitayen ku ku zo ku wakilci jama'a ku dinga sauraron talakawan ku kun ba haka ba abin da ya faru ga waɗancan takwarorinku na jam'iyyar pdp kuma zai iya faruwa gare ku da fatan za ku sauya halinku domin a gaskiya mu yanzu ba mu gamsu da irin wakilcin da kuke ba ba ya ku sauya halinku yanzu ga kabiru fage da takaitattun labaran duniya amurka ta yi kira ga shugabannin kasar mali da ke afirka ta yamma da su kyale rundunar sojan kiyaye zaman lafiya ta yammacin afirka mai da martani ga hare-haren ta'addancin 'yan bindiga da ke da alaka da alkaida suke yawaita kaiwa yankin arewacin mali mataimakin Sakatari harkokin wajen amurka da ke kulawa da al'amuran afirka johnny carson shine wannan kira tare da karfafa cewa bai kamata a zuba ido 'yan ta'adda suna ci gaba da kaiwa al'umma mali hari ba da sunan neman warewa daga kasar domin su kafa tasu kasa Rotanni na cewa sassa biyu da ke takara ga majalisar dokokin ƙasar georgia suna kirarin samun nasara duk da cewa ya zuwa yanzu ba a kammala bayyana cikakken sakamakon zaben ba da takaitattun labaran nan muka ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma can da la'asar idan allah ubangiji ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye ka mu sallama da ku ga gaisuwar ta'aziyya zuwa ga Hannatu Dalhatu da Maryam Dalhatu da kuma Ma'u Dalhatu dangane da rasuwar dan uwansu Muhammad wanda ake kira Dalhatu wanda Allah ya ma cikawa a Asaba jihar Delta sanadiyar hatsarin babur. Allah ya ji kanshi ya rahamshe shi ya gafarta mishi ya ni'imta mishi makwancin shi amin sun amin da iyayen shi da sauran dangi kuma Allah ya ba da haƙuri da dangana ya sanya zukata amin. yanzu a madadin kabiru fage da diodone cubahiro wanda, uh, wanda ya hada mana sauti da injiniya mu mr charles hall ni ce taku halima jimarau daga nan birnin washington dc ke muku hatan alheri ko huta lahiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.